أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيء اللحن وقروض المحن وكل ما يتراب وجعله حاليا بالنحو في السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على اقتدار الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا على سوقه وسيدة الدنيا لأنوان سلوكها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi biyar ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama Garin maka zuwa madina na da shekara 447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce ce anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda allah ya saukar da shi domin ya zama haske maganin duhu ya zama jagora ya zama fitilla da za ta shiryar da zukata da kwakwale da tunanin nuka zuwa aikata abin da allah yake so yadda da shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tsara bayyana albarkar wannan littafin a cikin rayuwarmu ya allurta mu da yin ruko da shi kyakkyawar ruko rukon da zai taimake mu wajen tsara bin Allah subhanahu wa ta'ala da bin umarninsa da wanzuwa a tafarkin manzon gida sallallahu alaihi wasallam har mu koma ga Allah cikin aminci da salama idan ba manta ba jiya ba mu gushe ba muna tattauna akan aya ta tara ko daga cikin wannan sura mai albarka suratul tababa na'am akramaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yawma najma'ukum yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هم قرب يا نيمة ما تكر مهمان شيء وأن تكيد ألاتا وأن آير أدلي لوكة عند ويكي وكرم تكيد فائدو waɗanda za su ƙara bayyana yadda ya kamata a tasirantu da ayoyin Allah lokacin da ake karanta su ba wai a tsagwaron ko kuma gundarin fassara a fassara a wuce ba ya za a yi lokacin da take karanta wata kalma ko wata aya take fassara ta take fahimtarta to ya za a yi ta samar da tasiri a cikin rayuwarka ya za a yi ta canza maka wata ɗabi'ar da ka kasa canzawa ko ka kasa gyarawa wanda wannan su ne rukunai ko mahanga mai nisa mai zurfi ta wacce ta shafi ta tadabburin ƙur'ani da tasirantuwa da shi mun tsaya a daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan tukaffir anhu sayyi'atihi yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce ka shine ya kewaye ka da ni'imomansa mabambanta shi ne ya maka ɗari tara ko fiye da haka ta sha tara ta arziki ya yake kulawa da rayuwarka amma kuma duk da haka idan kai masa ba daidai ba kai ka saba masa to idan ka koma ka nemi rahamarsa da gafararsa kuma sai ya karba kamar yadda Allah ya ce wa inni لغفار <clears throat> لمن تاب وآمن وعمل صالحا <clears throat> ثم اهتدى الله سبحانه وتعالى يتيش وتبت مؤمن الله لغفار ليوان جافر تاواني تاواني لمن تاب <clears throat> جوان بيك تاور توبا يقوم جرين انجي الله يا ينقو قرن سامد سابا فيفين رأي ورسال da goge abin da ya aikata mummuna na jiya da shekaran jiya liman ba wa amana sannan ya yi kyakkyawan imani wa amira salihan sannan ya aikata aiki na kwarai tun mahada sannan ya samar da kyakkyawar shirya a cikin rayuwa kaga wannan bishara ce Allah subhanahu wata'ala yake mana na rahamarsa da jin kansa da tausayinsa to sai duk da a cikin wannan abin da za mu koya ko da cikin abin da za mu koya shine mu koyi siffar rahama da jin kai a tsakanin mu idan wanda shi ya sa maka numfashi shi yake baka abinci shi ya baka gani shi ya baka ji shi ya baka damar ka tsaga hannunka ya motsi kafar ka sai tafiya idan ka masa ba daidai ba kuma idan ka koma gare shi ka nemi ka zai karɓi eh, tubanka ya maka gafara to ina ga wanda shi abokin rayuwarka ne tare aka yi muku ni'imar shi ma yana kewaye ne da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wannan jumlar sai ta koyar da kai yadda za ka rika kau da kai akan kuskuren masu kuskure musamman idan suka yarda cewa sun maka ba daidai ba suka nemi afuwarka mun ambaci cewa mutum imar shi tana bayyana da martabarsa tana karuwa a cikin mutane duk lokacin da ya siffanta da siffar rahama da tausayi da jin kai da tauna kai kan ba daidai ɗin da abokanan zamansa suka yi masa ba tabbas yana ƙara kima hasali ma wanda ya yi masa ba daidai ɗin ba idan wanda ya masa ba daidai ba idan ka lullube shi da afuwarka da rangwamanka da kau da kai sai zama sarkinka sai zama yana jin nauyinka saboda me saboda afuwarka da rangwamanka gare shi wannan shine abin da ya faru da annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa lokacin da ya ce da su la tasriba alaikum yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim ay la la ta'ayira lakum a wata fasarar ta malamai la azkurukum bi zam bazan bazan ambace ku da wata wani mummunan abu da kuka yi ba yake tabbatar da wannan lokacin da iyayensa suka zo aka shigo gari yake bitar jiya da shekaran jiya abubuwan da suka faru da shi sai ka ga ambaci cewa ya faɗa rijiya me yace wa qad ahsana bi idza kharajani min as-sijni وجاء بكم من البدن من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي كتير للي ألا ياتو تتاما يا من شاتر تأرزئي إذا خرجني من السجن لو كتن دي كتدني لغا وجاء بكم من البدو قاوتني إمر ما تكارو يسنيا تزو لا لي لا تيادة أو يكوك داو بلو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي bayan shaidan ya yamutsa hazan alaƙa da zumunci tsakanina da ɗan to abin tambaya kafin ya shiga kurkuku ba sai da ya shiga rijiya ba ko abin tambaya da biyu da shiga rijiya da fadawa rijiya da shiga kurkuku wanne ya fi zama masifa da bala'i wanne ya fi kusa da mutuwa to ashe inda ba din karya sosa zuciyarsu ba abin da ya fi kamata yusufa ya ambata sai ya ce wa kad ahsana bi iz akhrajani min al-bi'ri wa ja'a bikum wa akhrajani min al-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an amma sai deleting wancan page din completely saboda me idan ya ambaci cewa a ni'imar Allah ta gama haduwa a kaina daga cikin ni'imomin shine ya fitar da ni daga rijiya sai su tuno sai su ji ba daɗi to sai ya aje wannan shafin gaba wannan yake tabbatar maka da maganar da ya faɗa jiya ya ce la tasriba alaikum yau ya fi wallahu har wasu malaman alwaqf wal ibtida yake kasa wannan ayar da fitar da wasu fa'idodi su ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum ko kuma la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum ga ma'anoni nan ga sunan sai yawo suke sai inda ka zaɓi irin wannan akwar da karamci ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban masu karamci ya yi ma ƙuraishawa lokacin da ya ce ma za ta nuna an nisa irin biku ga ƙuraisha wannan a cikin yanayi na wulaƙantuwa suna sa ran a yi musu akuwa. suna sa ran a kau da kai akan abin da suka yi bayan jiya da shekaran jiya su suka dinga auna ma muminai kilo barkatai na rashin mutunci annabi sallallahu ya kalle su ya ce me kuke tunanin zan muku da suka ce hayran hayran ma suka fara faɗa in ka san larabci mai zurfi za ka gane dalilin da ya sa suka ce hayran ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum kawai khairan ba su ce na zunnu kaza kaza na tasibu kaza a khairan kawai sai suka kara da cewa akhun karimun wa ibn akhin ai kai tsatsan masu karamci ne kai ma ɗan mai karamci ne saboda haka a gidanku ba a san wani abu in ba karamci ba kuma abin da muke tsara kai mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene ilhabu fa antum mutlaqa kaje an sake ku a lokacin da sauran sahabbai suke suka cika da mamaki ga dama ta samu da zamu rama ya za a ce kuma a tafi su tafi an bar su wannan shi karanci duk lokacin da mutum yake munana maka take kyautata masa kamar zan rahama sanan yake cewa kamar tana watsa ma fuskarsa rairayi mai zafi ne ya sa tabi'a ko siffar afuwa da kau da kai siffa ce daga cikin siffar jarumai rago baya yin afuwa wa jarumi al yana da yadda zai yi sai kuma ya afuwa wannan ita ce ma'anar rangwame da kau da kai akan laifin mai jiya na ce a tuna min kisa kuma an tuna min da alkhairi kisar da take nuna yanayin yadda afuwa ta kan mai da mutum sirikin mutum har ta kai shi saboda afuwar da aka yi masa kawai ya fashe da kuka saboda ya rasa yadda akwai wasu bayan Allah guda biyuwa da kan waɗanda suke ƙasar Saudiya mahaifinsu a ƙasar a garin Qasim suke can garin malamai kenan ko kasar saudiya garin su muhammadu salih al allah ji kansa mahaifinsu ya rasu da ya rasu sai ya bar musu gado to daga cikin gadon da ya bar musu akwai wasu kulotai manya guda biyu na farko na ƙasa yana kan hanya a waje mai kyau fuska gabas na biyu yana cikin anguwa ba fuskar hanya ba oh, babban wa kenan wan kenan sai ce ma ɗan uwansa manyan mutane da duka suna da 'ya'ya sai ce wace wani kuloti ka fi so ka zaɓa kaga adalci kenan duk ma kada a ce wai sai an zo an yi balu an menene an kimanta da sauransu valuation da sauransu sai ce gaskiya na fi son ta kan hanya in za ka ban dama sai babba kaga babba babba ne sai ya ce hiyalak ka ɗauki wacce take kan eh, fuska a very strategic place sai ce ni kuma zan ɗauki wacce take cikin tsoro ku dinka gane man taraka shay'an lillahi awadahu khairan duk sanda kai karanci, ta kai abu Allah wata wata rana sai Allah ya biya an yaf'al alhasanati Allah yashkuruha la la yadhhabu alkhairu bayna Allah wan nas duk wanda ya kirki Allah zai karɓa da hannun dama zai zai yi godiya ai aikin alkhairi baya tozarta tsakanin yabon Allah da karɓawansa da kuma yabon mutane. Ana nan ana nan sai mutanen anguwa suka zo suka sami yaya wanda yake da floti na cikin anguwa wanda bai kai darajar na kan hanya ba ce. Suka ce da shi mun ji an ce wannan filinka ne da Allah muna roƙon alfarmar ka siyar mana. in siya muku mai za ku yi shi? kuma nawa za ku biya ta ce usir riga suna sa ran ba lallai ya siya sai suka ba ta kima da yawa suka ce za mu siya riyal dubu ɗari biyar riyal dubu ɗari biyar riyal dubu ɗari biyar tana magana miliyan ɗari biyu da wani abu sai ya ce to me za ku yi ya ce wallahi masallaci ne a kusa da filinka muna so mu yi gidan liman da gidan lada da kuma ba yadda zani muna so ya zama jawo ya zama mulafi malla da masallaci sai ah ya yi dariya ya ce to ku ne kuke neman lada ni ba na nema shi wallahi ba zan siyar ba ah, sai dai in ba ku bisa bilima ya ce amma ku bani sati ɗaya zan yi tunani sai in ba ku takardu da duk abin da ya kamata amma yanzu dai mabda'iyan yanzu na sallama muku kuma ba ta yawa ba ce in ku haka za ta faru muna maka godiya sosai jin dubu ɗari biyar ɗin nan sai mu ƙara laftawa a cikin aikin gidan liman da zai dan so mu gidan liman da zai ce miliyan ɗari an kula da wannan liman ba liman gana ka ake yi liman nan ne naka yawa da bambanci liman gana ka ɗan tarfa ne amma liman nan ne naka yawa to sai gogon naka ɗan uwansa ya ji labari yanzu balon da kimar da aka ba filoti na cikin anguwa ya ninka wancan filoti na kan ya je ya zo ya samu dan uwansa ya ce to gaskiya in haka ne tunda dai kyauta za ka bayar ni ka ban min wannan na cikin anguwar zai in karɓi dubu ɗari biyar ɗin yawwa sai kuma ka koma wancan na kan hanya sai ce ina ai wannan ya riga ya zama na Allah ya yi juyin duniyar nan da shi Allah ya ke yarda nan da nan cikin hanzari ya ɗauki takardun fili da komai ya mika musu to da alaihi ku sai dan uwan sai dan ya zunguru zuciyarsa sai ya fara gaba da dan uwansa kamar wasa kamar wasa sai abu ya fara muni duk ranar juma'a dama sukan ɗaya ya kwankwaci ‘ya'yansa a je gidan wannan a ci abinci a yi fira sati ne zuwa a je gidan wancan ƙoƙarin sai ya fara idan an zo aka taru sai ya ɗauke wuta ba da to ba magana kwata-kwata yara da ɗan uwa ɗan tafira amma magana da shi da ɗan uwan da ya lai a haka wata biyu har sai da aka kai shekara kusan bakwai zuwa takwas yayan nan ya yi jinin duniya ta fahimci juna amma كمتى كان غير حق من الأشياء أرده الرضا أرده كون الناوني ناني ميل الله ناني مؤلزمة مين سلاك شبو حكي بعدين تجاني يد شيطان يجي أنا هكا أصلا في الله يجعل بك أنا نانا وكما من الموتى موتى حرتين سلبية باتك ابنها aka zo ana neman wanda zai yi masa tabarruɗi tabarruɗi ma'ana wanda zai bada ya sacrifice ko da ya ba shi kyauta aka dinga bugawa gabar da ya maku da arewa a samu wata rana sai ciwon sai ya tsanani har aka kai shi asibiti sai ɗan uwan ya ji da ya ji ya je ya samu likitoci ya ce ina so ba ɗan uwana ɗin nan ciki eh, koda amma da sharaɗi ba na son ya sani ko ɗan 'ya'yan shi su sani kawai ku ce wani fa'ilu kai ne ya ji labarin ya zo ya bashi ana wani mai neman lada bayan shekara takwas ya ɗauke masa ya ɗauke zumunci da shi ana nan aka zo aka shiga aka yi aiki aka cire koda aka yi komai bayan an yi masa dashen koda ya farfaɗo ya jawo tambaya ta farko yana so a yi masa alfarma a nuna masa waye ya shi kyautar koda sai aka ce za ka gan shi bari ka ƙara warkewa a daidai wannan lokacin shi ma ɗan uwan yana asibitin yana jinya ba su sani ba da babu alaƙa yana kwance a ganin asibiti sai aka zo aka same shi aka ce to nan da lokaci kaza wanda ya baka kyautar koda da shi sai ga shi an shigo da shi da alamar cewa shi ma dai an masa fiɗa ga abin nan ɗin likitanci ko likitoci tare da shi da sauransu yana ganinsa sai jikinsa ya fara cirma ya karkarwa ya ruɗe yana cewa da gaske shi ne ya bani kyautar ƙoda sai fashe da kuka ha ya shiga wani yanayi na abin nan zagonyewar laka wanda ba zai ma iya magana ba zai iya dawa saboda tsabar abin da ya same shi na jin kunya da jin nauyi wanda wannan yake fassara hadisin manzara masu salama ka annama su tusifuhumul mari hadisin Huzaifa hadisin Nu'man ke kamar kana watsa masa raidani wannan kissa na bayan Allah nan sai da ta zama hadisin yuzkar fil majalis sai da ta zama kissa ana nakalto ta ana ba da ita a cikin majalisai saboda karamcin wannan dan uwan da kuma lu'umci da rashin ta ido da shi wannan yake da shi har akan abin da za a nemi yardar Allah bayan kuma haƙƙinsa ne shi ne sai da haji kamar haka ko fiye da haka shine yake samu a mutum wanda ya karamci da kuma wanda yake karɓan karamcin idan an yi wanda wannan yake nuna maka dalilin da ya sa Allah ya maka wasiya da cewa kulil afu wa amur bil wa a'rid a cikin rayuwarmu ta aure mu da wannan karamci na afuwa. matarka ta yi ba daidai ba ka kau da kai matukar ta gane ta yi da ta yi kuskure kuma an muke ba daidai ba kada mutum ya ce ai an kulla kenan har illa ma sha Allah a'a a yi afuwa tsakanin abokai tsakanin maƙwabta wasu fanta da wannan siffa ta afuwa za a samu sauki za a samu jin daɗi za a samu walwala lamma a fautu ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات da ɗalibi yake cewa lokacin da na fahimci martabar afuwa sai na yi kaina nasiha cewa ba zan taɓa ƙwallatar wani a zuciyata da na yi haka a na nafsiya min hamil adawati sai na hutar da kaina daga kulle-kullen baƙin cikin gaba da adawa tsakanin mutane yanzu mu wata adawar samu ta kasuwanci ne tsakanin 'yan kasuwa wata adawar ta siyasa ce an ja lari, saboda siyasa ta yi ta rikici a duka kulla gabar wata gabar wata wani kullum a tsakanin kishiyoyi ne guda biyu kawai saboda wannan Allah ya mata baiwa kaza wannan ko ba da shi kenan sai a fara gaba a dinga jefa ma juna kibau na adawa da bakin ciki har ma a kai kila da a kai ga tsaro tsaro wannan masifa ce mu yi kanmu wasu ci wasiya da yin rangwame da afuwa da kauda sai a kan kuskuren mai kuskure idan an yi da ba da abuwa da ba da hanzari allah ka zo samu da wannan ɗabi'a da kare mu daga munanan ɗabi'u ga dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bishara da shi wa mun ya'mal kuma yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati ko nukaffir anhu sayyi'ati kuma ta ba ma'ambaci waɗanda suka karanta da nunan za na ce da ibn amir da abu ja'far su ne makaranta da suka karanta da nukaffir anhu sayyi'ati wa nukaffir sauran makaranta kuma sun karanta da yawa ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته جماعة wannan ونا ta Allah, da wannan jin ɗin da wannan bisharar na ta wa rahmati wasu a cikin mutum amma fa akwai wasu daga cikin bayan Allah waɗanda ba za su samu wannan hankali da zunuban ba akwai waɗanda ba za su shiga cikin abuwar Allah ba suwaye su ne waɗanda ba su tabbata samar da sharaɗan can guda biyu ba saboda sharaɗan gafara sharaɗin kankare zunubai an alakantar da wannan sharaɗin ne da sharaɗin farko shine imani da aiki na kwarai saboda haka idan wani ya samu tasgaro a imaninsa imanin ya zama ba ɗan asali ba to kar ya ɗauka zai samu rahama ko rangwamen Allah ba zai yi ba karamin misali kuma babba shine wanda ya yarda da boka yake gaskata shi wallahi ba zai shiga cikin wannan kankarewar zunuban ba wacce take zuwa wajen wani boka ya mata ƙulle ƙulle ba ta cikin da'irar musulunci ba ta samu wannan abun ba kamar yi umar billah wani ya ma ta ji wani da Allah wanda ake nufi da imani da Allah shi ne. ka yarda da cewa shi ne abin bautawa da gaskiya shi kaɗai ka yarda da cewa haƙƙinsa ba yadda za a fuskantar da shi zuwa ga waninsa ka yarda da cewa shi ne mai azartawa ne mai bayarwa ne mai hanawa shi shi ne, ne, shi ne, wannan shi ne imani wanda kuma ya tattara ina shi ina shi ya zube a gaban boka da wata manufa ya je ya je ne domin a taimake shi har da cewa muna son taimako a ɗauki abin da ba wanda zai iya yi sai Allah a kai ma wani Allah ana neman ne kuma a kan hanyar da za a yi wannan abin sai an yi fito na fito da Allah za a kashe jinjiri za a yanka shi za a yi kaza za a yi tsubbace-tsubbace za a birna jaki a nan bangaren za a yi kaza za a yi kaza za a samu ɗera baƙi fari ne da sauransu wanda yake wannan wai har yanzu yana tunanin yana da rabo a cikin addinin annabi Muhammad wallahi bai da shi wallahi alazim bai da shi yadda kake jin maganan nan take fitowa ba ka shakka haka abin yake babu shakka babu shakka daga ina aka samu wannan daga inda aka ce maka ka nemi aljanna a Qur'ani daga baki mai tsarki na manzon rahama ta sanar da saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mu rika tunatar da juna musamman mata ko wasu daga cikin mata musamman wasu daga cikin 'yan siyasan mu da suke neman mulki wajen mutu na musu cewa Allah ce ba da mulki haka bukatar zai ta je wajen wani kazani yi maka kazanta ya raba ka da Allah ba ta bukatar wai ki samu fada ki kanan da zuciyar mijinki wai sai kin je wajen wani gaske da muke aikin da ta. abin da zai baka mamaki kamar yadda malamai suke cewa duk mutumin da ya bar Allah bayan gaskiya ta zo masa sai ka ga tare da shi akwai wata tawaya ta hankali da hangen nesa wallahi me tabbatar da wannan wannan mashiritin da za a je wajen shi kana zuwa wajen shi ka gan cikin da kazanta in kuma ɗan birni ne na zamani ne in akwai ɗan birnin ko a daidai lokacin wai sai ka je na cewa ka kawo kaza ki a ah, to wanda zai yi kaza kuma sai ya nemi a kawo kaza ina hankalin yake kuma kana nan sai ka ji an ce wata rana bai da lafiya kana tare da shi sai ka je atishawa kana tare da shi ka je hamma kana tare da shi ka ji an ce yana jin bacci je kai duk bambancin ka da shi ke nan don ya zo ya maka wani sau kullum ya maka ka za a rufa ido ya abin nan ya zo yana zuwa gaban ka sai kaga kai ya koma can wuya ya koma can yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha qur'an kan shekara dubu hudu dubu biyar an ba da labarin wannan an gama so biyar it is not abin tattaunawa ba ne it is not an issue to discuss ba wani sabon abu ba ne da saharatu fir'auna can sun yi abin da ya koma. ko da haka imaninta ta tasance shi ta kare shi in ana faɗan wannan topic ɗin wanda zai yi sai ɗauka kamar kasuwar wannan masifar ba ta ci tana ci kullum a cikinta ake zai ya kai awa ashirin da hudu in kana harkan fatawa ba a tambaye ka an ka je an ce a kishiya wancan an maka kaza dan Allah ina fama da kaza wannan kaza ana yi kan duniya shirme tarkace kazanta wacce ba ta da kima ne ne a duniyar nan wanda ya kai kimar ya raba ka da Allah wajen ka same shi mulkin shirme zuciyar mijin shirme an gane wasu kuma a kan ‘ya'ya ake yi ‘ya'yan wanta sun fi ɗan alamar za su sami brighter future za a samu haske ita ko wannan ‘ya'yanta tana ganin kaza bari a sa musu hannu bari a damkwafa kwakwalwarsu bari a haka suke faɗa sai ta je ta gama kulla sha tara ta tsiya ta gama sanda take tunanin cewa za ta waigo 'ya'yanta su samu hasken sai Allah ya ɗauki 'ya'yan gaba da su bambi kuma wanda yake wannan mummunan aiki na tsafi ga lokacin da zai bar duniya da zai baka labarin masifar da yake gani wallahi da ba wanda zai ƙara tsarki tsarki a duniya saboda duk wata masifa duk wani bala'i duk wani narko na azaba sai ya gan shi saboda ba imani tare da shi ba imani ba wai mai yin ba ka je mutum ya je wajen shi kawai ya ba sallah kwana arba'in saboda haka bakin rijiya ba wajen wasa ba ne ba a sakaci da wannan mata da suke rutuwa a wane ai addu'a zai bayar wani kaza waye ya waye ya sanya shamaki da kusan ta tsakanin ki da mahallicin ki tsakanin ki da shi ki da ki zara ki ko ka ki faɗa ma Allah waye ya ce sai kin haddace wani lafazi na addu'a ga wani lafazi da sai wannan lafazin Allah zai kasa ba wanda ya ce haka in kin zo gaban Allah ki kasa ma magana ki fashe da kuka zai fahimci da kukan naki ne kike so kace kun akwai lokacin da zaka kasa ma addu'a Allah ce dai kai ta kuka annabi ayyub shi ma ba akwai inda Allah ya bada labari ba ma addu'ar ne ba wa ayyuba idna idna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin ina addu'ar take babu addu'a ya Allah ga halin da nake ciki amma kai mai rahama ne mai zan kai amma baka ji an ce ya ya Allah ka yaye min babu wannan anan nan ayar kamun a nuna maka wani lokacin ma ba sai ka yi lafazin ba kai ma Allah fadanci kai masa kirari ka zufushe da kuka kai siffanci da zubewar zuciya da kankan da kai a gaban Allah kuma ka rika maimaita lafazin ya Allah ga bawanka wulatantace a gabanka kai kuma wa anta rabbun karimun ghafurur rahimun kana cikin sujada zaka samu natsuwa kamar ma kawai an an an yi sai ka jira sai ki jira wai sai sai wani zai zai miki addu'a sai wani sai wani babu wannan jama'a saboda haka a koma ga Allah subhanahu wataala mu yadda da cewa Allah ne ne yi Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa idan Allah ya yarda kaza zai sako mata ba wanda ya sai ya saka da shi ma ya saki Allahu lin nasi min rahmatin ala mumsika laha wa ma yumsik fala cika lahu min ba'dihi wallahi alazim tunda duniya ta kafu ba wanda ya taɓa samun daidai da kamar wannan biran ko kasa da shi ba tare da izinin Allah da ya sarewa kuma ba wanda ya isa ya samu abin da yake kaman biran nan ko ƙasa da shi an ba da abin nan ba kuma in ka ga ka samu ba Allah ne bai rubuta mu wa anna al-umma law sama'u ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah wa in sama'u ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jafat as-suhuf waye ya ga biran waye ya ga takardun da aka rubuta ballan sana ya je ya canza wannan ba maganan da ake yi kafin ta zo duniya ba duk aka gama wannan lissafi ƙwayar shinkafa da za ka ci kafin ta zo duniya Allah ya san adadin da makwal nawa na ruwa za ka yi ƙwayar wake nawa za ka ci adadin shinkafa komai ana da rika fi tsari mutuwa فكيف يجين أنا الله أنا أتوى إن الله بكل شيء أليم أي كل كل شيء هدف أعيش أنت أبدا تكين وذاك مش جت هي تيمو أباب الإيمان مش جت هي تيمو أباب التوحيد صلى دا أزمي دا حج دا بكر وأنا إبادة وجن والله ما في كيما إذن توحيد يسعنا مثلا كما توحيد شيء دي مف إكستنسيف كابيتال دا شيء wanda ba a daga kai ba a kafa a kan shi babu compromise sammai da kake gani annabawa da Allah ya tuwo littattafai da aka sako duka fa an yi ne domin a tabbatar da cewa wallahu alladhi la ilaha illa hu kada abun bauta da shi kawai sai a ɗauki hakkin Allah a kai ma wani alumbu a anguwarku mashirici karkashi kana ganin shi shi ma yana neman agaji irin waɗannan su ne annabi nuhu ya kalli mutanen su ce ga su nan ku tattaro min dunihi ka ci duni jami'an ku je ku tattaro kwansu da kwarkwatan su waɗannan masu karkatan shirman su zo a yi min makirci ni kuma in koma in kafe in zube a gaban Allah mu zuba kar ku kada mun kafa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin ana haka sai ka ji wani an ce wai baya sallar la'asar ne dalili saboda boka ya ce masa kar ya yi in yana yin kuɗin sa da zai taru wallahi jama'a akwai su ba labari ba ne wani an hana shi sallar jam'i saboda kada ka za ya same shi in dai kana so kar ka za ya same ka ka daina sallar a cikin jam'i wani asuba aka hana shi wani kaza wani kaza wani kaza ta yaya al'umma za ta ga daidai lokacin da a cikinta har yanzu akwai masu wannan shirin? saboda haka imani idan Allah ya azurta ka da shi ka goge ma kuma ka tsara kewaye shi da wasu katangu na ɗarbi zubar alhadis wanda ba yadda za a yi wani ya fahimci imanin ka ballantana ya masa tasiri Allah ya arzuta mu da kyakkyawan imani amin ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار من بيان الجنات فمن انهار ان قرموا الله سبحانه وتعالى يا ام انم su ne aka yi mana sharhin su a cikin matsalar jannatin da ciwo ila mutaqun fiha anharun min ma'in zai asin ko wa an wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu korama ta madara ta nono korama ta zuma hmm? korama ta amrin ah, giya ko lazzatin lishari wasu koramun ma wanda ba ba mu labari saboda haka idan kana san rahamar Allah da jin kansa kana so ka samu wannan tagomashin da aka ba da labari ko abu biyu kawai za ka yi kamar yu'min billahi wa yahab salih kuma daga cikin rahamar Allah jama'a idan aka samu imani aka samu aiki na kwarai daidai gwargwaro to gidi da deficiency da aka samu sai Allah ya kawo sai Allah ya cike maka yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji yana ta maimaita maka cewa shi ne gafara ne shi ne rahama ne shi ne jin kai ne domin a nuna maka cewa kusa kake da jin kan matso matso mana matso matso mana bananzar rahamar nan ake yi kai ka ce kawai ga ta nan kowa ya ɗauka ya ce Allah subhanahu wa ta'ala كنا سوى حان tanzilu تنزيل من من aziz al-alim ghafir al وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير فدوا أبو ما ماشي أنا غافر الذنب ألا لغافر تذنبين وقابل التوب من كربان توماني شديد العقاب من انا أقوباني ذي القول mai yawan kyauta ne kyautar da kana ganinta saboda yawanta ba za ka iya godiya a kanta saboda ta wuce harshen mai godiya shine zai tsawo to in ka duba za ka ga lafuzza guda hudu aka ambata amma uku gaba ɗaya suna da alaƙa ne da jin ƙai da rahama da tausayi ba fi zan mai gafarta zunubai ba kabilin tubi mai karɓar tuba Kudin kada wani ya shanta ke, kada ya ɗauka a ya ka ɗan sa aka sa aka ɗan sa abin nan sa ɗaya a shadidi mai kwa sai aka tsara komawa jikwa idan kana so ka ƙara gane sharrin waɗannan kalmomin na zafirin zambi wa ƙarfi da kyau ka ɗan jin da makaɗan ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذا كذا كذا كذا كذا ألا يصير أرأك الجنجر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وفيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله ya ji lokacin da na ji لا ayoyi سينا jiki آه mutu الله na ركبات na ƙara الله إذا zuciyarka ba ta da nayi sai me waɗannan ayoyin suke nufi sai koma ma karatu ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana maka sufofansa wasu daga cikin sufofansa ya ce shi ne zafirin zambi shi ne ƙabilin tauri an ba ka sakar an in ka tashi addu'a an jima ka ce ya zafirar zambi wa ya ƙabilin amma karka cewa ya shabi da riba an <laughs> gane ah, waɗanda suka san addu'a akwai addu'ar da suke da ah, Allahumma anta ghafirur dhanb wa qadirut tawb Ba ana abduka al-muznibul muqassirul ya kaji ya Allah kai mai gafara shi Allah sai mai karɓan tuba ne ni kuma bawanka ne mai yawan zunubai ne Haka sakaci Allah kai mun gafara ko da Allah ya faɗi waɗannan sukofin to kilan ne sauraro yana buƙatan sharhi me ne ake nufi da yawan gafarar Allah me ake nufi da karɓan tubansa karɓan tuban bayansa idan sun yi ba daidai ba a gaban a bisan sura a bisan page a page gaba sai Allah ya ce allazina yahmiluna al-arsh Allah yana da wasu mala'iku na musamman mala'ikun da suke kusa da wasu suka fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na waje su ne hamalatul arsh wa al-karubiyun hamalatul arsh waɗanda suke ɗauke da arshin Allah su ne mala'iku guda hudu su ne kuma ranar tashi alkiyama suke komawa guda takwas ana ake tsara hudu kamar yadda Allah ce wa ya'ni wa arsa rabbika fawqahum yawma idin lafazin yawma idin yana nuna akwai wata rana da ba yawma idin din ba wanda ba su takwas su suke daukar alƙarshen an bayyana da su ne hamalatul arsh akwai kuma alkarubiyun alkarubiyun su ne masu zagaye al'arshin Allah suna dawafi su ne aka ce wata ran mala'ika ta hafina min haule ar su ma yi sabbi una bihamdi rabbi A karatun anan shine da mala'iku masu kewaye al'arshi da mala'iku masu ɗauke da al'arshi duka ne yayi aikin su me suke yi yi sabbi una da rabbi suna ma Allah tasbihi me tasbihi a tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya da ya tahmini, tabbatar ma Allah subhanahu ta'ala dukkan wata siffa ta kamala da cika ko me yasa kuma suke ƙarawa da godiya ga Allah dalili wallahu alam domin kada wani ya ɗauka cewa to ga wasu mala'iku suna ɗauke da al'arshen Allah ana buƙatar su kenan a'a suna godiya ga Allah da Allah ya zaɓe su su wannan hidimar su wannan aiki to wanda ko yake godiya ya nuna ba a yi buƙatar shi ba a buƙatar aikinsa kun fahimta duk ba nan ne muke so mu je ba inda mun ke so mu je shi ne bayan tasbihin da suke yi akwai wata ibada da suke ibadar ita ce wa yassar alladhina yad'una nuna arsha wa man hawlahu bi hamdu rabbi. ويؤمنون به فقيبا إلى متنسى ميتك أحد تجربة ويؤمنون به أنا يؤمنون به بأنا نفن سنة إيمان بالله إن كلمة يا فتر أنا بإيمان بالله في بيسان بيسان قرآن ويؤمنون به أي يستغفرون الله ويحمدونه ويسبحونه خاضعين خاضعين ذليلين سين يؤمنون به إيماني أنا suna masu kankan da kai da zubewa da tsananin kankan da kai ga Allah shine ma'anar wa yu'minu ne to suna cikin wannan to ga wata fa'idar har wala yau wannan yana nuna maka tasbihi da tahmidi da zikiri daidai gwagwadon kimarsa daidai gwagwadon yadda zuciyarka ta zube da Allah kan da kake daga ina muka samu wannan daga wani ne to aikinsu daga cikin ayyukansu shine wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman ma waɗanda suka yi imani gafara ce rabbana wa fitta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah rahamarka da jin kanka sun tambaya sun gama komai iliminka ya gama komai saboda sun san Allah. Ɗauki lillabi na tamu, ya Allah, كذا كان مو عند سكت وبس كذا وذاك واتبعوا سبيلك سكت بالسفر كان بس يوم لك وقيهم عليه وفيهم عذاب الجحيم الله ليش سنسا سنسا متسمع سنسا كيف هذا الكلام الله كم كذا قال كركش قال لك ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم اما تشمل سوء الجنه في الرحمه كذا توسعينها dama can yi alkawari cewa waɗanda suka tuba suka koma gare ka za ka shigar da su to ya Allah muna tsanantuwa da rahamarka da jin kanka kai musu domin salaha min aba'in duk suwaye suke wannan addu'ar mala'iku fa da waɗanda suka suke da nagarta daga cikin iyayensu wa azwajihim da matayensu ko ko mazajensu wa zurriyatihim haka nan da kusansu da danginsu inna ta anta al hakim wa qihim as ya Allah ka sanya ma zukatan su kyamar sabanka yanzu kana ma kanka irin wannan addu'a to ga mala'iku suna maka irin wannan addu'a wa qihim as ka sanya ma zuciyar su kyamar sabanka ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته يا الله duk wanda ka kare shi daga sako ka sanya masa kyamar sako har ya kasance ya nesanta daga saba mata to rahamarka ta gama taruwa a kan abin da nake so in kai mu gare shi shine yanzu tun ba dan rahamar Allah ba ba don ana so a yi maka gafarar ba ya za a yi a ba mala'iku dama har su rika yi maka irin wannan a daidai lokacin da kana bacci mala'iku suna maka wannan addu'a a daidai lokacin da kake wani zunubi amma da yake imaninka ɗan asali ne sai nan aka samu zaniya to kana shiga cikin da'irar waɗanda kuma mala'ikun da suke ma'addu'a Allahu akbar har yanzu baka gane rahamar Allah da jin kansa tana da yawa ba yasa Allahu akbar Allahu akbar Allah mun gode maka consider آه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazi na kazzabu wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirce daga su a sami imani ba a samu wa mun daga wajensu ba a samu bin umarnin Allah daga wajensu ba lokacin da Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna da haka suka kafirce mu umarnin Allah ba su tsaya nan ba wa kallabu bi ayatina duk wani abin da yake tabbatar da gaskiyar ƙur'ani ko gaskiyar manzancin manzara ko kuma duk wata ayar da take tabbatar da kaɗaituwar Allah sai suka karyata ta jagorar ayoyi a nan shine ƙur'ani saboda ne saboda Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri allazi anzalna saboda haka in aka ce ayati fina kusa da wan nuri allazi anzalna awwalu ma tansarifu al alhanu ilayhi shine al da al-qur'aniyya ayoyin qur'ani shine abinda kwakwalwa zata fara hararuwa saboda an ambaci qur'ani a kusa amma domin ka cike fa'ida sai ka ce ayatuna anan ko ayatina anan qur'ani shine farko na biyu duk wani abin da zai bayyana gaskiyar manzancin manzara masu salama ko ya tabbatar da kaɗaituwar Allah ta gaskiyar ƙur'ani to duk wanda ya karyata ya shiga cikin wanda za su sami wannan narko me zai same su ula'ika ashabun nari na fiha waɗannan su ne masu su ne ɗan wuta ma'abota a dawwama a cikin wuta idan sun shiga ba sa fita babu babu fita ko bi musir tirir da irin wannan makomar ko kuma ka ce lallai tabbas makoma ta munana ta kazanta saboda sun samu kanshi su a cikin wulakanci akwai wata al'ada ta da take bayyana a cikin ayon ƙur'ani ita ce a duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ‘yan wuta tana ambata ‘yan aljanna ko a kusa ko a nesa. Duk inda Allah ya ambaci alkawari na ni'imar da ke jiran bayansa na ƙwari sai ya ambaci kuma gargaɗi da narkon da yake jiran waɗanda suka saba ma Allah. Duk inda aka yi bishara bayan nan sai a yi gargaɗi haka ne. wannan jama'a yana daga cikin ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala الله نزل نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية مثانية هنا كلمة مثانية تنا da ma'anoni kusan uku zuwa hudu ma'anar da take da alaka da nan shine biyuntawa daga tasniya daga daga sani ko al'awwal wa sani na biyu ko masani abinda yusanna ana kawo shi shi da kishiyarsa su biyu sai a biyunta ambato biyunta ambato shi ne an ambaci yan aljanna a ambaci yan wuta an ambaci gargadi a ambaci bishara da sauransu misali inna يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله كذا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كظل الحميم خذوه ثم صبوا فوق رأسه ذوق إنك أنت العزيز إن تأكشف يعني. إن المتقين إن المتقين في مقام أمين تأكشف لكم أهل الجنة إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا جنة جهنم, جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء مكافا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكلموا بآياتنا كتابا وكل شيء أعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم لكم إلا عذاب سياك إن للمتقين مفازا ونشين شيء mun fahimta tara. yana nan da yawa da yawa da yawan yawa a cikin qur'ani ah, kalla inna kitabal fujari ko da sijjin wa ma adraka ma sijjin kitab da aka ce can ne kalla inna kitabal abrari ko daga biyun ta an ambaci al ashrar an ambaci al fujar an ambaci al abrar an ambaci an kaza sauransu haka nan zikrul jannati wan kuma kamantansu ko ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا كذا كذا ونادى ونادى ونادى كان أمتان الجنة أمتي خالدين فيها وبئس المصير ذات دوما باش babu fitowa. daga cikin abin da yake sanya ma ɗan aljanna jin daɗin daɗin da suke ji har ya fi daɗin daɗi shi ne tuno da cewa maki fi na fitowa daga cikin abin da yake kara mai dan wuta azabar azaba har ta zama wani kala na azabar da ta fi wancan azaba shine tuna cewa babu fitowa ko hum yasari ko da fiya rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal kawalan nu'ajirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi ina kururu a tana cewa ina ma da za a dan daga musu kafa a fito da su haka nan wala dan ya maliku da ya tsabi a raina ɗan wuta za su kira sunan mala'ika malik mai kulawa da wuta a wata kira'a ya malu kira'a sharda ba za su ce ya maliku ba za su ce ya malu ya tsabi a raina ko ya mali ya tsabi a raina Malamin kira'ar suke cewa sun kasa faɗan kafin ɗin nema saboda hanzari da sun cewa ya alaina rabu za su nemi ma cewa ina ma da za a kashe su ina aka za su ci gaba da azabtuwa da azaba wata? to tuna cewa idan an shiga ba fita yana sa mutum ya shiga taitayinsa yayi abin da zai samu rangwamar Allah rangwamar Allah da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yardarsa ya sanya mu da cikin bayan sa da da gaskiya a tsoro ga Allah Allah ya mana gafara amin Allah ka kankare mana mu Allah wannan aljannan da take ambata take ma mu labarin in imani da ita da cewa akwai ta Allah ta ba mu amin wuta kuma da take ba mu labarin masifa da bala'i da fitinar da ke cikin ta ya Allah mun gaskata ko muna tsoronta Allah ka kare mu amin Allah ka mana gafara amin ka da muke da ayyuka amin ka daraja mu amin Allah ka azurta mu da samun yardar amin Allah ka mai da muka hada a wannan waje a wannan yini mai albarka Allah ka hada mu a jannatin firdaus amin Allah muna tawassuli zuwa gare ka da kaunar da muke maka muke ma manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka muna rahama Allah ka muna rahama Allah ka muna rahama wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in